Sashen Hausa na murya Amurka ke sauraro kan mita goma sha uku, sha tara, ashirin mita talatin da kuma kan mita sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu kai tsaye ta gidan rediyon VOA Africa a mita 200.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani sarauniya nomad fara'a da lol da kuma niya fm sannan ana iya jin mu yanzu nan ko duk lokacin da aka bukata ta intanet ko yanar gizo akan voahausa.com Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da saura abokan aiki daga washinta gundumar Columbia ke farin cikin saduwa da kowa wannan dare na Juma'a. Ana cacar baki kan nada wata matashiya mai suna Hindatu Umar mai zabo da aka yi zaman shugabar majalisar karamar hukumar Argungu a jihar Kebbi. Muna da rahoto kan wannan yau. rana ce da idan muka buɗe layukan mu za mu ba ku sukunin faɗin duk wani abin da ke ci muku tuwa ƙwarya yanzu ga nazar nan da cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum masu sauraro adadin mutanen da suka mutu a lokacin da wani jirgin ruwan bakin haure ya kife da su cikin teku a dab da gabar kasar misira a wannan makon yana ƙara haurawa sama a yanda jami'ai da masunta suke janyo gawarwakin waɗanda da yawa daga cikinsu sun rube daga cikin ruwa kafofin labarai na gwamnatin misira sun ce an tsamo waki fiye da 145 daga cikin ruwa da yawa daga cikinsu mata ne da yara ƙungiyar kula da masu hijira ta ƙasa da ƙasa ta ce akwai jariri guda ɗaya a cikin matattun a yau juma'a ne 'yan uwa da iyalai suka taru domin duba 'yan uwansu a bakin teku inda aka aje wakin kafin a kai su ɗakunan ajiye gawarwaki na asibitoci a ranar laraba an ceto mutane fiye da 160 a 'yan sa'o'in da suka biyo bayan kifewar wannan tsohon jirgin ruwa na kamun kifi a kusa da garin rashid mai tashar jiragen ruwa a mahaɗar kogin nilu da tekun bahar rum ana kyautu zaton jirgin na ɗauke da mutane tsakanin 450 zuwa 600 har yanzu ana ci gaba da aikin neman waɗannan waɗanda hatsari ya rutsa da su a watan afrilun wannan shekara ne aka kona tan 105 na hauren giwa da wani ton ɗaya da kusan rabi na hauren karkanda a gandun shakatawa na ƙasa na Nairobi a ƙasar Kenya. Wannan abu da ƙasar Kenya ta gudanar makasudinsa shine nuna wa duniya cewa hauren giwa ba shi da wani amfani idan ba a jikin giwayen yake ba. Shugaba Uhuru Kenyatta zai bayyana cikakken goyon bayan ƙasarsa ga haramta cinikin hauren giwa a duk faɗin duniya a wajen taron 'yan rajin kare namun daji na duniya wanda za a fara gudanarwa gobe Asabar a Johannesburg ta ƙasar Afirka ta Kudu. ana sa ran wannan taron da aka sanya ma suna babban taro kan safarar namun daji da ke fuskanta hatsarin karewa a bangon duniya zai yanke shawara akan ko za a kyale kasashen afirka su lalata ko kuma su sayar da hauren da suka kama domin samun kuɗin gudanar da ayyukan kare dabbobin na daji wannan batu ya janyo muhawara mai zafi a nahiyar inda wasu ke cewa rayuwar giwaye tana kan siraɗi a cikin 'yan shekarun nan an kashe dubban giwaye domin cire haurensu wanda ke yin kasuwa sosai a kasashen asiya a ƙididdigar giwayen da aka yi kwanan nan ta nuna cewa yawan giwayen ya ragu da kaso 30 cikin 100 a tsakanin shekara ta 2007 zuwa 2014 kusan ƙasashe 30 ne ke nuna goyon bayan haramta kasuwancin haure a ƙasashen duniya ciki har da kenya labaran duniya kuke sauraro daga muryar amurka birnin washington dc Shugaban 'yan sanda na birnin Charlotte da ke jihar Carolina ta Arewa a kudu maso gabashin wannan ƙasa a ya bayyana yau Juma'a cewa da sannu za a nuna hoton bidiyon 'yan sanda da suka harbe wani bakar fata. Shugaban 'yan sandan ya ce akwai lokaci daki-daki na nuna faifan bidiyon yayin da yake wa taron manema labarai jawabi a ranar Juma'a. Ya ce akwai buƙatar yin taka tsantsan wajen yadda za a bayyana labarin. Tuni iyalan wanda aka harbe Keith Lemon Scott suka bayyana faifan bidiyon wayar salula da matar mamacin ta ɗauka a yayin da ake harbe shi ranar Talata. Faifan bidiyon dai bai nuna ko shi Mr. Scott yana ɗauke da bindiga ba a yayin da 'yan sanda suka tunkare shi. Hakanan an ji maganar matarsa tana roƙon 'yan sanda akan kar su harbe shi. Mijinta babu bindiga a tare da shi a yayin da 'yan sandan suke bukatarsa da ya fito daga cikin mota. bayan da takaddama ta ci gaba matar ta ci gaba da cewa mijinta baya dauke da makami su kuma 'yan sanda suka ci gaba da neman scott ya ajiye bindigarsa daga baya aka ji karar bindiga sannan aka ga mr scott a galabaice a kwance a ƙasa jami'in 'yan sanda fudni ya ce an mika aikin gundunar gudanar da binciken wannan lamarin a hannun hukumar 'yan sanda ta jiha domin tabbatar da cewa an samu wani bangare mai zaman kansa da zai bi diddigin wannan abu haka kuma ya ce an kama wani dangane da harbi wani dan zanga-zanga har lahira da aka yi a ranar laraba hare-haren saman jiragen yaƙi a garin aleppo da ke arewacin siriya ya ƙara tsananta a yau juma'a ƙungiyar sa ido game da 'yancin ɗan adam akan yaƙin siriya wato syrian observatory for human rights a turance wacce kuma ke da matsuguni a Birtaniya ta rawaito cewa akalla an harba rokoki 30 daga daren jiya zuwa yau. Haka ma ma'aikatar tsaron fararen hula ta Siriya ta ce ruwan bama-baman ya bata wasu gine-ginen ma'aikatar su, Dakarun Amurka da na leƙen asiri suna kalubalantar Rasha game da damar da suke da ita. Ta daƙile rikicin Siriya maimakon haka sai ma daɗa ci gaba da haifar da masifa ga bil'adama. Wannan zargi ya biyo bayan sanarwar da sojojin Amurka suka yi ne na kaddamar da sabon shirin sake kwatar wasu muhimman wurare a garin Aleppo daga hannun 'yan tawaye. Wanda haka ya ɓata shirin saran samun yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma kai agaji ga waɗanda yakin na shekaru biyar ya ɗaiɗaita duk da yadda ake taɓarin wutar ta sama a Aleppo. Wanda hakan ya durkusar da maganar tsagaita wuta wuta wuta jami'ai sun ce ba wani tabbacin da rashin take da shi a na cewa za su iya nasara akan abokan karawar tasu. Labaran duniyar kina ka saurara daga bakin Nazir Ahmad Hausawa. Madalla, cacar baki ta da game da nada wata mace da aka yi a matsayin shugabar majalisar karamar hukumar Argungu a jihar Kebbi ga Murtala Faruk sanyin na da cikakken bayani. da yammacin jiya alhamis ne dai hindatu umar mai zabo ta karbi rantsuwar kama aiki a matsayin shugabar karamar hukumar mulki ta argungu ɗaya daga cikin manyan ƙananan hukumomin jihar kebbi hindatu yar shekaru 25 ta ɗare mukamin ne bisa umarnin gwamnatin jihar a zaman shugaban karamar hukumar ta riƙon kwarya biyo bayan rusa majalisun kananan hukumomin jihar da gwamnatin ta yi sakamakon karewar wa'adin mulkin su to sai dai wannan matakin na gwamnati ya janyo cece ce da ra'ayoyi mabambanta tsakanin jama'ar karamar hukumar yayin da mafi akasari suke ta'allaka lamarin da al'ada ko kuma addinin yankin sunana adamu muhammad argungu to ni da ra'ayina shi na gaskiya ni ba wai adawa nake yi da hindatu ba amma dai ina dangance da addini na to malam ka duba gani shekarar ta 25 fa kuma ba taɓa aiki ko ina ba ko ina da kasin ba taɓa zuwa ba makaranta ɗaya ta ƙare ssc kuma mun san makarantar da ta ƙare to ya na za a yi a ce a kawo ta ta ce ta mulki argungu ko namiji ya iya bale mace gaskiya da wata ciki kuma gwamnati ke ra'ayi da ita to baka ganin watakila gwamnatin ta ga cewa watakila za ta iya yin aiki shi yasa take da ra'ayi da ita gaskiya ba ta iya yin komi wallahi sunana malam haya abubakar argungu gaskiya mu ana mu gani ba karamin kuskure aka tafka ba a hindatu karama yarinya ce shekara 25 ke gareta haka kuma ba ta taba aiki na gwamnati ba ko ma misali ko mu ce da wani kamfani ba mu taba jin labari ba duk wanda za a bai irin wannan matsayin ana sa ran mutum ne wanda yake cewa haziki game da aiki ce ana sa ran experience din shi zai kai shekara goma sannan ci baya mu ga namu gani wannan ci baya ne ga masarautar kaibe gaba ɗaya duk da haka dai da akwai da dama da suka yi na'am da wannan sabon ci gaban wadanda suka yi tururuwa suka rufa mata baya sa'ad da ta kai ziyara a fadar mai girma sarkin kamen argungu jim kaɗan bayan an rantsar da ita sunana suraju kasimu magaji argungu abin da yasa bai zama abin mamaki gare ni ba kowa ya sani ƙasar ga muna riko da constitution wato kundin tsarin mulkin kasa. ba da addini muke shari'a ba da musulunci ba ko kristanci muke shari'a ba da constitution to constitution shi ya bata zama ya bata dama zama shugaba kuma ni mun yi farin ciki da haka muna fatan ma ta yi abin da mazan ba su yi ba kuma muna tare da ita muna bata goyon baya ɗari bisa ɗari sannan ba kasawa ta ba don ɗaya mace ta to ta jagoranci abinda abinda kowa ya sani na ƙasar ga har gwamnati an hito mace ta to takara so don wagga ta riƙe mukami na baya ga dangi ga lamarin siyasa ba abin mamaki bane shi kan sa sarkin kabin na argungu alhaji sama'ila muhammadu mera ya yi kokarin an karar da jama'ar karamar hukumar da su rungumi sabon al'amarin da ba sabon ba wanda a cewarsa bai saba wa ka'ida ba muna roƙon Allah shi maki jagora amin Allah sa na ki lokaci ya amfani kasar na a ce ah, a shi mace mata iya na yi kokarin zantawa da sabuwar shugabar hindatu umar to amma kuma ta dage akan sai nan gaba kaɗan idan ta kimtsa wannan lamari dai ya zo wa jama'ar yankin a bazata kasancewar mata akan irin waɗannan mukamin abu ne da ba sabon ba a arewacin najeriya musamman a yankin sokoto kebbi da zamfara murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto najeriya To a gaida Murtala, masu sauraro kafin mu buɗe layukan mu bari mu sosa kunne da wani waka ta marigayi maman shata. Jan daula ɗan Amadu yan shaman musa lafiya da ke ban ban baba na mai ɗauke idan musa. Lariya zaki musa. shi da littafi bashari ga kyautata daurawa. Lariya zaki maman baba gala

yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. to madalla mun buɗe layukanmu a yanzu kuma yau ku ne kuke da zaɓin abin da za ku yi magana kai da yake yau juma'a ce ga kiranmu ta farko daga katsina wane ne tare da mu daga katsina wa alaikum salam wa ke magana haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'ar reshen jihar katsina to haruna mun karkaɗa kunnuwa mana jinka ina kira ne duba da halin yanayin kuncin rayuwar da al'umma ke ciki a Najeriya nake kira da babban murya ga iyayen kuna da kuma malamai. Mm. Ya kamata su tashi aikan wajen baiwa gwamnati shugaba Muhammadu Buhari shawara da kuma nuna mata illolin da karancin abinci da kuma tsadar rayuwar ke fama da ita. fama da ita. Kana jin laifin gwamnati ne? a gaskiya idan aka duba akwai sakacin gwamnati gaskiya ya kamata iyayen masara kuna da malamai su tashi aikan wajen ba ta shawara domin magance su kuma jama'a fa su kuma jama'a fa musamman 'yan kasuwa to ina jin layinsa ya yanke dama tambaya nake so masa ko su 'yan kasuwa wace irin shawara zai basu. bari mu je nasarawa dawa muke tare daga jihar nasarawa da bashir tela a lafiyar bare bari jihar Nasarawa. To Malam Bashir mun karkaɗe kunnuwa muna jinka yau. To a gaskiya ni zan nuna farin ciki na ne bisa ga nada wata matashiya a shugaban karamin hukumar argungu a gaskiya ba karamin ci gaba ne ba yana da kyau kwarar da gaskiya ba ma matasa su ma dama da su duba su su baje su bajintan mm. don kuwa akan haka na da manya ko tsofi a gaba illa ba illa cin hanci da rashawa ko babun da suke tsilala su yana da ke kore da gaskiya ba ma mata matasa dama domin su ma a gana su taka rawan wato a ga irin rawar da za su iya takawa kore da gaske hmm. na gode to mun gode kwarai uh, a malam bashir uh, daga jihar nasarawa bari mu karkata mu tafi jihar yobe wa ne tare da mu a layi daga yobe a ba ma jin ka sosai ko za ka daga murya adam mustapha to mala adam me kake son yin magana kai yau malam adam kana jin mu to ina jin layin malam adam daga jihar yobe ya yanki ba ma ji abin da yake faɗa dama akwai 'yar tangarɗa game da layinsa kamar yadda aka sani yau juma'a ce saboda haka idan kuka kira za ku yi magana ne kan duk irin abubuwan da suke ci muku tuwo a kwarya a cikin shirin namu na yau saboda haka kar a manta ana iya bugo mana domin a bayyana duk abubuwan da ke damun ku bari mu je mu sakkwato birnin shehu a wake tare da mu daga sokoto kana magana da aminu mai albasa a kasuwan gwagwalda to malam aminu me kake tafa da shi a yau juma'a din nan lai na wa ba shirya na ga shugaban karamar hukumar mulkin mu ta bude ga local government da shi ta yi ta gyara muna hayan mu ta tashi da zuwa garin bodin ga zuwa garin abdulsalami haka da Allah shi gyara muna hayan nan saboda muna cikin matsalar damuwa rashin hanya a wannan wurin gaskiya yi su To a. Na kai kuke na gari shi a madadin garin mu baki daya. To Mala Aminu muna fata cewa hukumomin na Bodinga sun ji wannan kuka taka sosai. Daga nan sakwata bari mu yi gabas mu doshi Adamawa wa ke tare da mu daga Adamawa. Kana magana da Abdulkarim Nagazami daga Mubi North, karamar kuma Mubi ta Arewa, To a Abdulkarim in kana jin mu layin ka yana dan daukewa kaɗan kaɗan amma in kana jin mu me kake tafa da shi ne? Eh, ni amma magana ne akan mutanen karamar hukumar Bodingan nan da suke complain akan wannan yarinya da aka bata. Karamar hukumar Argungu ne ba Bodinga ba, Argungu a jihar Kebbi. Eh. eh da su tuna cewa mulki Allah ne yake bayarwa hmm. mata addu'a ita kuma ina jawo hankalinta ta dauki amanar da aka ɗora mata aka mm. eh, haka ne eh, muna muna fata tana jin mu kuma muna fata cewa kamar yadda ka daɗin din za ta bada mara kunya kuma muna mata fata alheri Allah ya taya ta riko daga nan adama bari mu gangara makwabce ta Maiduguri a jihar Borno wake tare da mu a kan layi Abbas ne daga Gomaria Port Maiduguri to malam Abbas muna fata kana lafiya kuma mun karkade kunnuwa mu jika to ina jin layin abbas ya yanke ya tafi idan abbas kana sauraron mu ta rediyo watakila za ka sake kokarin kira ko allah zai sa ka sami layin mu abin da kake tafa da shi a yau din nan musamman maganin cewa a nan jihar borno din akwai abubuwa da dama suke da suke faruwa bari mu gangara har yanzu dai muna nan jihar borno din muna tare da wani wanda ya kira daga biyu wane ne tare da mu daga biyu musa iliyasu daga biyu to malam musa mun karkada kunna mu ji abin da kake tafa da shi yau eh abin da nake tafa da shi shine kamar haka hmm. a tunda kuka ce koya fada ra'ayi ra'ayi na anan shine mutane cewa Allah ya taimaka Buhari ya kawo da zaman lafiya a Najeriya ne? Hmm. To, amma mutane magoya ban ba su yi cewa wannan tsanin da ake ciki ba sa so su ce a ce a zamanin su aka samu wannan tsananin. Haka ne? Muna sauraron ka mun kada kunne mun kasa kunne don ce. To idan idan mutum zai faɗa kansa gaskiya a duk zamanin da aka ce an samu sauki aka samu saɓanin saukin to sai a yadda wanda ya kawo saukin nan dalilin sa aka samu rashin saukin saboda haka ina fata Allah ya kawo mana saukin tsanan da muke ciki yanzu da izinin sa to amin su mamu malam Musa mun gode kwarai da wannan ah, bayani naka ah, bari mu tafi jihar Neja wani ne tare da muka layi daga Neja eh kana magana da ah, Aminu Hassan Makusidi to malam to malam Aminu daga wushishi mun kasa kunne mun karkada a muna jinka. Eh ni bayani nake so yi da mutane Neja. Hmm. Ya kamata mutanen Neja su hankalta a ba abu lolo goyon baya. Goyon baya kamar yaya? Eh, Yawwa game da yadda ya taso da ayyuka da gyare-gyare a hali yanzu. Hmm. Ai in an duba yanzu gwamnati akwai ci gaba. kuma mm. ya bude kowa bude ga kowa ya kawo mashi shawara a hali yanzu don ya ci gaba da gyare-gyare fata na shi ne a ci gaba da bashi cikakken goyon baya saboda kasar eh, space din mu kyau to mun gode kwarai a aminu daga wishe shi da fatan cewa waɗanda kake magana game da su sun saurare ka bari mu karkata zuwa baucin yakubu wane ne kan layi muhammadu ibrahim ne daga jihar bauchi muhammadu ibrahimu daga jihar bauchi daga wani gari kake kira jihar bauchi karamar hukumar ganjuwa karamar hukumar ganjuwa kana garin kafin ma da kike nake tsammani mun karkade kunnuwa muna jin ka to da farko ina fatan duk ina fata alheri ga dukkan masu sauraron wannan gidan rediyo mai albarka haka da ku gida ma'aikatan gidan rediyo dukkan ina fatan alheri a gare ku to muna godiya kwarai da gaske iyaka abin da nake da shi kenan to mun gode kwarai a muhammadu ibrahim daga ganjuwa jihar bauchi da wannan kuma muka zo ga karshen kiraye-kirayen namu na yau sai ranar litinin idan allah kai mu za mu zo mu sake buɗe layukan mu a shirin dare domin ku ci gaba da kira da yanzu shirin shirinmu na gaba wasanni a takaice ana ci gaba da gasar cin kofin kalubale na kasar jamhuriyar kamaru wanda kulob din bambutus na garin buda ta kara da kulob din kuton sport da garwa sun fafata ne a filin kwallon kafa na birnin yawunde an da bambutus ta jefa kwallo guda shida a ragar kuton sport da garwa ita kuma kulob din kuton sport da garwa bata jefa ko kwallo guda a ragar bambutus da buda ba kana a yanzu haka bambutus da buda za su kara ne da kulob din ajfs international na birnin duwala ranar laraba mai mai zuwa na kwata final ta ɗaya hannun kuma shugaban hukumar kwallon kafa na nahiyar afirka ne cap isa hayatu ya jagoranci wani bikin zaben aji aji na gasar da za a gudanar na cin kofin kwallon kafa na matan nahiyar afirka a ƙasar ta jamhuriyar kamaru mr michael ma'aikaci ne a hukumar kwallon kafa na ƙasar kamaru finkafo ya yi ba da yadda aka gudanar da bikin kamar haka le premier ministre chef du gouvernement du cameroun monsieur philemon yan de notre côté on a eu le président de la fecafoot euh, eh, wannan biki ya yi kuma manyan kusoshin cap sun zo nan kasar kamaru firaministan kasar kamaru ma filimon yan ya ziyarci wannan wajen haka isa ayatu da tsofaffin yan wasan kwallon kafa duk sun zo kasar ta kamaru baba amadu ya ce a gaskiya dai ba mu ji daɗin wato abin da aka yi ba domin a gaskiya an mai da abin ya zama siyasa domin ba mu ga ba gayyaci ma yan wasa wato matan yan kwallon kafa ma ba gayyace su ba garuruka da yawa masu yin kuka ka gane ba saboda haka mu ba mu ji daɗi ba a gaskiya ya zama siyasa an gayyaci ministoci gamnoni wato dai da sauransu dai hakan nan amma ba ainihin ma wanda ma abin ya cancanta ma wato su zamto a wajen su halarci wato wannan fagen za a fara gudanar da gasan kwallon kafa ne ranar 19 ga watan nuwamba 2016 kuma za a kammala wasan ne ranar 3 ga watan disamba 2016 muhammad awal garba muryan amurka daga kasar kamaru Ga shirin murar Amurka da zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. akwai lokacin da alamu suka nuna kamar an kawo ƙarshen yakin basasan sudan ta kudu na shekaru biyu da rabi a watan gusan shekarar ta gabata shugaba salva da rich machar suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar samun zaman lafiya da kawo ƙarshen rikici a ƙasar ƙa'idodin yarjejeniyar sun tabbatar da salva a matsayin shugaban ƙasa kana suka mayar da rick machar cikin gwamnati a matsayin mataimakin shugaban ƙasa na ɗaya amma cikin 'yan watanni bayan komawa rick machar sudan ta kudu ya kuma fara aiki a matsayin mataimakin shugaban ƙasar sai rikici ya sake barkewa shi kuma rick machar sai ya arce daga ƙasar ɗaya daga cikin abu mafi muni game da rikicin ƙasar sudan ta kudu shine yadda ake tilastawa yara shiga aikin soja yaran da shekarunsu bai kai goma sha takwas ba akwai wasu ma da yawa da shekarunsu bai kai goma sha biyar ba alkaluma da kungiyar tallafa wa yara ta majalisar ɗinkin duniya da ake kira unicef a takaice ta gabatar ta ce tun lokacin da rikicin sudan ta kudu ya barke a watan disambar shekarar 2013 fiye da yara 16,000 ne a duka bangarorin da ke fafatawa da juna suka tilastawa shiga aikin soja tun ranar bakwai ga watan yuli na shekarar 2013 lokacin da rikicin ya barke a kasar ta sudan ta kudu kungiyar unicef ta sanar da duniya batun tilastawa yara shiga aikin soja duka bangarorin biyu na yin amfani da hanyoyi daban-daban da suka hada da matsawa iyaye ciki har da yaudara da ci da ceto domin su ba da 'ya'yansu a sa su aikin soja. Rahoton UNICEF ya tadawa Amurka hankali matuƙa. Baicin kiran a kawo ƙarshen rikicin ƙasar ta Sudan ta kudu, mun dage gwamnatin ƙasar da ta adawa su ɗauki matakan gaggawa na kawo ƙarshen tilastawa yara shiga aikin soja da ake yi ba bisa ƙa'idar doka ba. Duk waɗanda suke da hannu a wannan al'amari ana iya aza masu takunkumi a ƙarƙashin dokar gwamnatin amurka bugu da ƙari majalisar ɗinki duniya na iya ƙaƙaba masu takunkumi in ji sanarwar da mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka john kirby ya gabatar sanarwar ta ƙara da cewa ci gaba da ɗaukan yara ana amfani da su a rikicin sudan ta kudu abu ne da ba za a lamunta da shi ba daina ɗaukan yara aikin soja da daina yin amfani da su a yakin sudan ta kudu shine abu mafi a'ala ga amurka mun tsaya kan bakarmu na gurfanar da duk waɗanda suke da hannun ɗaukan yara aikin soja gaban shari'a su furkanci hukunci sharhi mura amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka tuma da lakafinmu karkare shirin namu ga takaddatun labaran duniya. Adadin mutanen da suka mutu a lokacin da wani jirgin ruwan bakin haure ya kife da su cikin teku a dab da gabar kasar misira a wannan makon yana ƙara haurawa sama. A yayin da jami'ai da masunta suke janyo gawarwakin waɗanda da yawa daga cikinsu sun ruɓe daga cikin ruwa. Kafofin labarai na gwamnatin misira sun ce an tsamo gawawwaki fiye da ɗari da da arba'in biyar daga cikin ruwa, da yawa daga cikin su mata ne da yara. Ƙungiyar kula da masu hijira ta ƙasa da ƙasa ta ce akwai jariri guda ɗaya cikin matattun. a watan afrilun wannan shekarar ne aka kona tan 105 na hauren giwa da wani tan ɗaya da kusan rabi na hauren karkanda a gandun shakatawa na ƙasa na nairobi a ƙasar kenya wannan abu da ƙasar kenya ta gudanar makasudinsa shine nuna wa duniya cewa hauren giwa ba da wani amfani idan ba a jikin giwayen ya ba Shugaban 'yan sanda na birnin Charlotte da ke jihar Carolina ta Arewa a kudu maso gabashin wannan ƙasa ya bayyana yau Juma'a cewa da sannu za a nuna hoton bidiyon 'yan sanda da suka harbe wani bakar fata. Shugaban 'yan sandan ya ce akwai lokaci daki-daki na nuna faifan bidiyon yayin da yake wa taron manema labarai jawabi a ranar Juma'a ya ce akwai bukatar yin taka tsantsan wajen yadda za a bayyana labarin. To masu sauraro da takardattun labaran nan muka zo ga karshen shirin wannan dare sai gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wasu shirye-shirye ciki har da filin nan na abari ya huce wani masu hikimar magana suka ce shi ke kawo da ban wani kafin mu ban kwana da ku ga gaisuwar fata alheri zuwa ga Jamilu Umar tare da mai ɗakin sa Saratu Musa unguwar Lazare a daidai bankin Asusu. da ke mai a jamhuriyar Nijar muna taya su munar samun haihuwar ɗaya mace da suke wadda kuma gobe ne za a raɗa mata suna Allah Ubangiji ya raya ta ga wata gaisuwar nan zuwa ga Malam Isa gwamnati tare da 'yan majalisar sa unguwar jaki a bauchin Yakubu da fatan kuna na lafiya. Zama da sauran abokan aiki Ibrahim Alfa Ahmed ne daga birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya.